السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام 27 ga watan safar hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu ka ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na al'imam fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata ma na ɗauko mana bayanai dangane da abin da ya shafi tarihin salman al-farisi ibn al-islam salman al-khair a inda ɗan takaitaccen isharar da malam ya yi muka shiga cikin tukulluman tarihin salman al-farisi muka ɗibo abubuwan da malamai suka ruwaito daga gare shi suka fayyace mana dukkanin yadda ya gudanar da rayuwa tun daga farko har zuwa rasuwan shi allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda abinda muka karanta cikin tarihin salman al-farisi ya zame mana abun koyi Cinda hatta annabi sai da ya tara sahabbai yake cewa da imani zai tashi fiffiki ya tafi inda tauraruwa surayya take to za a samu wasu gayya daga cikin waɗannan gayya nashi ya nuna su salman alfarisi ya ce su masu sun yi filfilo sun je sun ɗibo wannan imani sun dawo wannan yana nuna irin yadda annabi ya yarda da gaskiyan imaninsu ya gamsu da himmansu da kwazansu ya amince da yi da gaskensu ya sa ya bayyana cewa da gasken gaske suke yi allah maɗaukin sarki ya mana baiwa irin abin da suka yi muma mu kwatanta babi na ƙarshe a cikin wannan littafi na 45 da ke 44 da ke bayanin falalan sahabban annabi mala ce babu ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa babi ne wanda yake ɗauke da faɗin annabi cewa annasu ka ibil mi'a la tajid fiha rahila mutane ka ibil mi'a la tajid fiha rahila wannan salon magana ne amma menene hadisin yake nufi malai ce ma'anar hadis anna zahidu fi duniya mutumin da yake da taka tsantsan dangane da al'amarin duniya kamilun fi zuhudi fiha wanda gasken gaske ne a cikin zuciyar shi cewa yana da taka tsantsan din warragabatu fil ahira kuma yana da kwaɗayi dangane da cikin al'amarin lahira kalilun jiddan mutane 'yan kaɗan ne sai aka musalta su da raƙuma ɗari wanda yake da zuhudu yake da kwaɗayin lahira yake abin da yake son zai yi to ɗan kaɗan ne kina in ka fahimci wannan idan ka auna mutanen duniya da sahabban annabi to sahabbai su ne 'yan kaɗan daga cikin al'ummomin duniya baki da ka killatar rahilati fil ibil kamar yadda a wancan lokaci hingarmar raƙumin da za a hau a kilisa da shi ko a tafiya ko a jihadi da shi to kaɗan